da alamu wani sabon rigima ne ke kokarin kunno kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Borno kan wanda zai kasance mata dan takarar majalisar dattawa a Borno ta tsakiya wanda a bangaren tsohuwar jam'iyyar PDP ta gabatar da Kwame Muhammad Babaka Talla yayin da a bangaren tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimadi Sharif ke cewa tsohon gwamnan ne dan takaranta wannan batu ya dade ana ta ja in tsakanin waɗannan 'ya'yan jam'iyyu wanda har ta kai ga ɗaya daga cikin 'yan takarar wato Kwame Muhammad Babaka Talla sai da manema labarai cewa wannan takara a hannunsa yake dan ko a yanzu haka hukumar zabi mai zaman kanta shi ta sani ba tsohuwar gwamnan ba kamar yadda yake kirarin cewa shi dan takarar kujerar majalisar da ta jam'iyyar PDP na Borno ta tsakiyan tsohon gwamnan jihar Borno ta Almadi Sharif dai ya fice ne daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP wata sakamakon rashin da suka samu tsakaninsa da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wannan tsohon kwamishinan sa ne a lokacin da yake gwamna tun sa zuwa jam'iyyar PDP ne dai wasu magoya bayan sa suka dinga bayyana cewa tsohon gwamnan ne zai masa takara a matsayin dan majalisa mai wakiltar Borno ta tsakiyan wanda har ya bayyana a manema labarai cewa magoya bayan sun saya masa fom din takara amma yana nan yana shawara kan tsayawarsa ko kuma rashin tsayawarsa sake bullowan wannan lamarin ne dai yasa na yi kokarin ji ta bangaren tsohon gwamnan sanata almar sharif din amma haƙa na bai cimma ruwa ba sai dai wani na halin daman gwamnan da bai dan ambaci sunansa ba ya shaida damun cewa su da iya sanin su sanata almar sharif ne dan takarar su dan shi ya dada farfado da jam'iyyar pdp da dama ta riga da ta mace ma dai abinda da comrade muhammad babaka callan ke cewa mai da halarcin tsayawarsa a jam'iyyar pdp ko baya sunana ne a ko yanzu sunan wannan na ne INEC har yanzu nan da muke magana da kai in ka je website din INEC ko ka je ofishin su ka tambaya a Abuja ko a Maiduguri suna na ne ni ne dan takaran majalisar dattabai a borno central a pdp turgare me kawo wannan tababa ne tsakanin ka da tsohon gwamna a ce tsohon gwamna na ce kai ne ina neman wannan kujerar senator na majalisar dattafai na borno central shi tsohon gwamna wanda yake matsayin wa a gare mu ya baro jam'iyyarsa ta apc ya zo ya tadda mu a pdp daga bisani shi ma ya sayi fom ɗin takarar majalisar dattijai na borno central na pdp din to a ƙashin gaskiya ka san a siyasa kowane ɗan siyasa yana da magoya baya to wannan jita-jitan magoya bayan sa ne suke yada akan cewa ai sunansa ne ba sunana ba amma ni ne dan takaran ba ta baba a matsayin jam'iyya ba ta baba ni ne dan takara a matsayin INA hukumar zabe ni ne dan takara na kuma tuntubi shugaban jam'iyyar PDP na jihar Borno Alhaji Baba Bashiru Tare Tarho wanda ya shaida mini cewa su sunan Comrade Muhammad Baba Kacallan suka bada cewa comrade baba kacalla shi ne candidate namu shi ne sunan shi kuka bada shi ne muka bada shi ne ko shi ne ma INEC suka yi asabti na kuma sake tambayin wani jigo daga jam'iyyar PDP kuma mataimakin jam'iyyar PDP na shiyar Borno ta tsakiya wato Alhaji Umar Mustafa Kaliri wannan decision ne tsakanin headquarter na party da suka dauka suka sa Comrade Baba Kacalla mu kuma yan jam'iyya ne party muke wa aiki duk abin da party ta bamu mu aiki shine zamu dauka mu aiki yanzu na fance ka ita uwar jam'iyyar ku ta kasa ta tura sunan shi Baba Kacalla ne ba sanan sarata Ali Sharif ba eh kurai haka akai wannan batu dai yana kundo kai ne a daidai lokacin da al'ummar Najeriya ke ci gaba da tuba albarkacin bakin su kan sanarwar ɗage zaben da hukumar zabe mai zaman kanta ta yi a ƙasar wadda wasu ke nuna ƙin su game da hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya